الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكر بركاته ما جامع الترمذي قال أبو عيسى الترمذي رحمه babu يجي باب ما جاء في مثل الرأس wannan babu ne da ke bayani game da abin da ya zo a kan hukuncin shafan kai annahu yabda bi muqaddamin ra'si ila mu'akhkharihi wato mutum zai fara ne da gaban wato kansa sannan ya kai karshe muqaddamin ra'si ne gaban kai goshi saman goshi mutum zai ɗora hannunsa inda riga shi ya fara fita daga nan zai fara shafa ila mu aksarihi zuwa karshen wato kansa shi ne tsaya wadda ya kawo hadisi da isnarinsa zuwa daga abu ishaq bin musa al har zuwa wato abdullahi bin zaidin radiyallahu anhu عبد الله بن زيد يجري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه wanzu Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya shafa kansa da hannayensa guda biyu fa aqbala bihima wa adbara wato ya kawo su gaba kuma ya kai da su baya daga gaba ya kai baya bada'a bi muqaddami ra'sihi ya fara daga gaban kanta a goshi daga nan sun mazahaba bihima ila ƙafafu sai sai da hannayensa ɗin zuwa ƙeyarsa sun marar da kuma sannan ya sake mai da hannayen hatta a idan makanin ba da aminu har sai ya koma ya dawo inda ya soma shafan sun ma ba sana da sannan sai ya wanke kafafuwansa wannan ya tabbatar mana yadda ake shafan kai da sunna muka sani ƙur'an ya ce wamsa ku bi ruhukum ku shafa kawunan ku to ya za a shafa kai kan?" to wannan shine yadda annabi ya kiri alaihi salatu wassalam abu isa ya ce a cikin wannan babin akwai hadisi daga muawiya da miqdam dan ma'alikar da kuma aisha radiyallahu anhu kuma yake wannan hadisin asahhu shay'in fil babi a ahsan wannan shi ne hadisi da yake inganta a wannan babi wajen yanayin shafan kai akwai yanayi na biyu da zamu ji to amma wannan shi yake inganta yanayi na biyu shi ne inda malam yake babu ma a fi annahu yabda bi mu'akhkhari ra's wato ya zo bayani inda ya zo game da shafan kai ana farawa ne da mu'akhkhari ra's da karshen kai wato daga tsaya da baya ne zai fara da dawo da shi gaba bala ya kawo hadisi daga hudaiba bin sa'id bi sanadinsa har zuwa wato rabi yar mu'awwal dan afra take cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ma sa'a bi ra'atihi marratayn annabi ya shafa kansa sau biyu bada bi muakhkhari ra'atihi bada bi muakhkhari ra'atihi ya fara ne daga ƙarshen kansa sun mabi ni, sannan ya fara daga wato ta gaba ya kawo ya fara daga baya ya kawo gaba sannan ya kai ya kawo wato na farkon daga ƙeya ne amma kuma ya zo shi yasa sai marra kai ne ta biyu wa bi uzunaihi kiltayhi ma da kuma kunnuwansa guda biyu dukkan su annabi ya shafa zuhura ma ظاهرهما ma, wato zahirinsu da baɗininsu wajensu da cikinsu na kunnuwa su ma ya shafa shafan kunnuwa kuma ana sa yatsan nuni ne a cikin kunne sannan babban yatsa ya kasance a bayan kunne haka mutum zai wato shafa yace wasu daga cikin malamai sun tafi ga wannan hadisin kamar su wa kai da jarra da makamantarsu amma hadisin da muka faɗa na farko shine ya fi inganta kamar da da ya bayani wannan hadisin kuma malami sai babu da yake karanta da mu cewa ma ja'a anna masa ra'asi mamra shafan kai din nan sau ɗaya ne ake yi ba kamar yadda ake wanke sauran gabai ka uku uku ba mana ya kawo hadisi daga sai ba shi ma dai ya dangana zuwa ga wato rabin yar mu'awwaz asmin ir ɗan abra take cewa ita ta ga manzo sallallahu alaihi wa sallam yana alwala annaha ra'at an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yatawadda ta ga shi yana alwala alaihi salatu wa salam qalat tace ma sa'a ra'sahu wa ma sa'a ma aqbala minhu wa ma adbara sai ya shafa abin da ya yi gaba da gaba zuwa kuma baya haka annabi ya shafa wasu zubai wa ne marratan wahida da wato sulul shine kamar kashin nan kuma daga nan annabi ya shafa wato ya kama shafan kai kenan zai yi tsora hannunsa nan ya kai can baya ya kawo sannan kuma ya shafa kunnuwansa marratan wahida shi ma sau daya a wannan babin akwai hadisi daga ali da kuma wato hakan talha dan shi ma ya kawo wannan hadisin na abu isa yake wannan hadisi na babe hadisi ne wanda yake mai kyawu mai inganci kuma wannan hadisin abu dawuda da bin maja sun kawo da imam ahmad al'allama yake hadisi ne wanda yake sahih wannan shafan kunnuwa kenan da shafan kai ana yin su sau ɗaya wannan da shi aka san ruwayar sahabbai da kuma malamai da suka zo daga baya wanda ya kara wannan to ya saba sai dai in kuskure ne to Allah ya yafe masa na ce cewa a wannan babin har yanzu akwai hadisin da ya zo shi ma daga Isra'il sa zuwa Muhammad bin Mansur al-Makki shi ma ya kawo da zuwa ga wato Muhammad bin Ja'far Sufyan dan Uyayna yace ya tambaye Muhammad bin Ja'far akan shafan kai ayyuzu marratan shin ɗaya ya wadatar فقال اي والله يدعي ايه والله يا والعجل kenan shagon kai to ɗaya ake yi wurin da ake wankewa su ne ake yin su uku uku Allah ya ta da mu ga shirin mutuwa alaihi salatu